game da azumi goma da ake so wanda bai samu yin adaya ba ya yi guda uku a makka inda ba mazaunin maka yake ba in ya koma garinsa ya yi nawa ya yi bakwai tilka ashiratun kamila to wannan zai iya yin azumin nan ba a jere ba ba dole sai ya jeranta su ba wanda malaman suka ce a jere ne shi shine kafaran rantsuwa kafaran mai wanda ya rantsuwa an ce magana mafi inganci waɗannan azumi guda uku da mutum zai yi a jere ne amma akwai waɗanda suke gani ba a jere ba kafara rantsuwa shine mai Allah ta'ala ya ce faka faratu itu'amu asharati masakin min ausati ma tut'imuna alaikum aw kiswatuhum aw tariru raqaba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftun kafaran jima'i wata biyu ne a jere kafara kashi rai bisa kuskure shi ma wata biyu ne a jere kafaran zihari wata biyu ne a jere amma na aikin aji mutum zai yayi ya huta yayi yau ya huta domin mu ma mu yi aji wanda ba mu yi mai a daya ba lokacin da muke zaman madina kun gane ko azumi muka yi a lokacin kun san talibi ko Allah ya kaddara dai kowace shekara mukan samu mai zuwa kun gane ko kuma Allah ya sa kowane nauyi na aikin hajji mun samu yi kira ne ifradi da mai tamattu'i Allah ya saka wa hukumar Saudiya da alkhairi to wannan shine gurgudun amsa kai to inda mace tana cikin istihada jinin ciwo kenan babu laifi a yi mai a yi jima'i da ita yadda sallah wajibi ne a kanta azumi wajibi ne a kanta aka kuma jima'i halalle ne a wannan hali tun da yake jinin istihada daban jinin aila da nifasi daban waɗannan su ne aka aramta mata yin sallah da azumi amma za ta rama azumi banda sallah kuma miji ba zai kusance ta a wannan hali ba saboda fadin Allah ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ku nisance mata fil mahidi in suna cikin aila wala taqrabuhunna kada ku kusance su akan jima'i amma ayi wasa da su ba hana ba ka kwana a dakin matanka in tana cikin alada halalle ne amma dai ka nisance mai jima'i Wana takrabu hunna hatta ya ta'urna sai jini ya dauke sun yi tsarki sau da haka istihada ba laifi to adisi ya tabbatar da mai shafa akan hufi malamai suka yi kiyasin safa akan mai ofi domin duk aikinsu daya shine soskin ko? a littattafan manyan malaman suna na zamani za ku gan akan hada bayanin ofi da mai safa a saudiya musamman lokacin sanyi za ka gan malamai da taliban ilimi duk suna tare da mai sosk safa suka yi shafi shafa a kai saboda tsananin sanyi da ke garin aka lokacin zafi akwai tsananin zafi sosai musamman a madina shi ne sa gidajensu yawanci da air condition ne saboda tsananin zafi aka lokacin sanyi da tsanani hadisi ya nuna cewa mazaunin gida in ya sa ofi ko safa zai yayin mai yini daya misali in ya sa lokacin azar sai lokacin azar hukuncinsa ke dauki eh, in matafi ne kwana uku amma in janaba ta sami mutum to a wannan ali hukunci ya dauke sau da haka in an yi wankan janaba sai an fitar da mai safaɗin na ko hufi amma in bayan gida ne kana nan tare da ufi. ko socks in ka fito ka yi alula sai ka yi shafa a kai kun gane ko kuma sama ne ake shafa shi ne yasa saidina ali radiyallahu anhu ya ce inda da ankali ne ake addini da za a ce kasan hufi shi ne fi cancanta a yi shafa a kai amma addini ba da ankali ba da nassi ne domin aka nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan shine gurgudun akan uffi to sai mu lura akwai wasu waɗanda a yayin alola sukan yi shafa akan mai kafafuwansu ba sa sa ruwa ba sa wanke kafafuwa kun san waɗannan mutane yan shi'a akidansu ba sa mai wanke kafafuwansu da a'a eh, da ruwa a yayin alola ba ufewa fa ba su sa ufewa ba in kana so ka gane wannan makiyin na abubakar ne ka lura da shirin alwala aka kuma watan azumi ba sa bude baki da wuri sai wuri yayi duhu yana cikin alamunsu kun gane ko Allah raba mu da akidunsu sannan game da dalilinsu akan shafa a yayin alwala sun ce Allah ta'ala ya ce wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ila alqabain akwai kira'a wa arjulakum wannan ita ce shararriya mash'uri kira'a mash'ura sannan akwai kira'a na me wa arjulikum sun ce Allah ta'ala ya ce wamsa'u bi ru'usikum ku yi shafa a kanku ko a kannukunku a kannunku saboda haka wa arjulikum kuma kafafuwan kuma irin wannan shafa shine ma zai tabbata domin kasra da kasra hukunci daya suke kun gane ko to da me zaka da amsa in sun kafa maka dalili cewa ga dalilinsu malam muhammad da me za ka ba su amsa eh domin ya kamata mu san shiboyin masu akidu mummuna akidu in ba haka ba nan da na za su ja mutum da shibo'ansu to in mun koma ibnu kasir tafsirin babban malami da muke karanta a karkashin wannan aya ya yi bayani sosai ya ce ya zo da maganganu da dama amma a takaice ka'idan Kur'ani akwai mujmal kuma akwai mubayyan wasu ayoyi a dunkule ne aikin annabi ne ke bayyana su tunda yake hadisi na Buhari da Muslim sun inganta akan me annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yin alola wanke kafafa yake yi ko shafa yake yi wanke wankewa yake yi saboda haka kuma an ce Allah ta'ala ya ce ya saukar da Kur'ani ga manzon sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan yayi mu bayani na abin da aka saukar tunda yake shine ya fahimci wannan aya wa arjulakum ilal qabaini kuma ga yanda yake yi me zai hana mu yin koyi da shi kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan shi ne magana a takaice amma akwai wasu raddodi da yi masu kun gane ko wanda ya taba matansa a halin da yake azumi inda ba jima'i ya yi ba akwai azumi amma a yayin taba wannan ko a yayin da ya rungume ta sai mani ya fito daga gare shi to ba yi da azumin rannan ba yi da azumin rannan amma in jima ya yi kafara ta aukan shi tare da ita in ita mata mika wuya ba ta ki abin ba miji ya nema jima'i da ranar ramadan sai kika yadda bai tilasta ke ba to tare za ku yi kafara amma in malamai sun ce in ya tilasta ta ne ba da son ta ba to kafara na kanwa shi miji kadai amma hadisi ya nuna cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance matansa aisha ummu salama da wa hafsa alhali ina azumi amma mai aisha ta ce ta ce wa kana amlaqakum li'irbihi annabi ya fi ku kiyaye shawansa shine sa matashi ya zaurinsa zai iya taba matansa da rana ramadan annabi yake tsoho da ya zo sai annabi ya ba shi mai izini to me yake nufi ya gan cewa in an ce matashi ne a yi atara da shi a shirye yake kullum shawansa a sama take amma fa akwai wani tsoho da ya fi matashi karfi ba balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san kan shi ko sau da haka mu yi taka tsantsan Eh, mu yi takatsantsan abin da ya fi kyau mu nisance duka abin da zai ja mu zuwa ga shawa da ranar ramadan a yi haƙuri awa nawa ne magariba za ta yi eh, bayan magariba har zuwa lokacin isha muna da sawayi guda nawa sau da haka mu yi haƙuri don kada mu ja kawunan mu mai kafara kun gane ko amma in mazi ne fito a yayin da mutum ya kalli matansa da rana ko ya taba ta malamai suka ce babu a to azumi bai baci ba azumi na nan amma in mani ne azumi ya baci amma in mafarki mutum ya yi namiji ko na mace da ranar ramadan ya gan mani babu komai a gare shi ya je ya yi mai wanka kun gane ko alhamdulillah ta mun koma littafi mai albarka hisnul muslim na dr sa'id bin wafa alkatani babban malami ne a ƙasar saudiya hafizahullahu ta'ala za mu gan askar da dama da ya koyar kuma ana so mu kiyaye askar waɗanda aka ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maganansa wahayi ne daga cikin azkar da ake so mu karanta cikin sallah akwai azkar tsakanin sujada biyu shine Allahumma gfirli wa dini wa afini warzuqni in an tashi daga sujada ta farko kafin sujada ta biyu addu'a ne mai albarka sannan akwai azkar bayan karatun tayya bayan karatun tayya an karanta attahiyatu lillah an karanta salatu ibrahimiya annabi ya yi umarni cewa kara mu bar neman tsari da ababen hudu a cikin sallar mu yana cewa allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil maya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal addu'a ce mai muhimmanci sannan ga addu'an da ya koyar da Mu'az bin Jabal, Allahumma inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Addu'a ce mai kyau, ya Allah ka taimake ni a kan mai ambatonka, kyautata ibada zuwa gare ka, a inni ala zikrika wa shukrika wa zikri wa husni ibadatik, ka taimake ni a kan nuna godiya zuwa gare ka, ka karanta bayan waɗannan addu'o'i sannan ga addu'an da annabi ya koyar da babban sahabi shugaban waliyan duniya shine wa abubakar radiyallahu anhu malamai sun ce babu wani mutum mai daraja bayan annabawan Allah da manzanni tun zamanin annabi Adam zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum mai daraja kamar wa abubakar bayan annabawan Allah ne, Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi addu'an da zai yi sai annabi ya koyar da shi mai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a zaka iya kara cikin tayyanka addu'o'i ne masu kyau Sauda ka mu nema addu'a Hisnil muslim azkar ne masu kyau azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam an tara ciki mu yi amfani da su za mu gan adoyi daban-daban waɗanda za mu yi a sallolinmu allai samu dace da alkhairinsa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu